الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد خير عباد الله أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم amma ba a uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna ƙara yi Allah godiya maɗaukakin sarki wanda ikon sa da yardarsa da rahamar sai ba mu ikon sake haɗuwa a yau muna 21 ga watan ramadan da rai 22 a nan farfajiyar masallacin juma'a na abu hurairar radiyallahu anhu a cikin garin audi da fata a gelokar gama domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin riyadu salihin littafin imamun nawawi allah shi masa rahama idan jama'a ba su manta ba karatunmu da muka yi jiya mun kwana bajin da ke magana a kan karhancin kaibi mutum gaba gare ga wanda ake ji tsoron banna ga yabon shi in an yi shi an kamba mashi. shi yana yi wa wani abin ya shige shi yau kuma eh, za mu tashi eh, na cikin wannan babu nan a kwanan watan mu ne yau na 21 ga wata ko ga watan da ramadan hijira sana da shekara 1242 wanda miladiya kuma ana uku ga watan biyar miladiyar shekara 2021 insha Allah ya mazagora mun kwana hadisi na biyu cikin wannan babu yau kuma za mu tashi hadisi na uku insha Allah hadisi mai lamba 1790 yace wa an hammam ibn al-harith an karɓo daga hammam ibn al-harith عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمده عثمان رضي الله عنه أنكر أولى حمام ابن الحارث دقى مقداد ابن الأسود الله يقارى فسيدا ولمتن يا تقبل يبن سيدنا عثمان رضي الله عنه يا تيبنش yana ta waɗin halayen yana ta waɗin abubuwan da yake na alkhairi fa amidal miqdadu sai miqdadu ya zaburo da ya zaburo fa jasa ala yi sai ya gurbana goyonsa fa ja'ala yahsu fi wajhihi alhasba sai dinga iba kasana wa kan wancan mutum ne wasa ya dawo fa qala lahu usman sai sai na usman yace ma sha'anuka me sha'aninka yana yanzu shi zaka kyale shi mana faƙala sai shi mai da ya ce inna inna rasulullahi sallallahu alaihi lalle manzon Allah ya ce ya a idza ra'aytumul maddahina idan kuka ga bambadawa kuma ba su bambadawa ba masu yin mutane din nan fa hasu fi wujuhihim wasara ko waqa musara ga huska idan kuka ga suna bambadancin suna yaban mutum har ga abin da bai yi ba to ku watsa musu kasa ga huskokinsu rawahu muslim musu ya rasu wannan hadisi kun ga shi miqdad ya ga ana wa usman yabo na usman yabo ana ta kamban mashi ana ta gida dashi sai kai wannan mutum ya kamata a dakatar da shi kawai ta hawa ɗaya gurma na goyon sai ɗibi ƙasa da watsawa shi wannan ma ba sai na ofar ce ni ma sha'anuka eh misha ma kaiwa ne ya kyale shi ya ce abin shi sai ce na ji manzon Allah ya ce idza ra'aytumul maddahina idan kuka ga yan maba masu yawan bambadancin nan sun fara ta ku dinga watsa musulun turaren su bane malaita fa hadhihi al ahadith fi nahyi wa'annan hadisai suna cikin hali game da yaban mutum gaba gare shi wa za'a fi ibahati ahadithun kaseera sannan kuma hadisai masu yawa sun zo game da halarci kuma akan aya halarci a yi mutum gaba gare shi ƙara ulama sai malamai suka ce wa ɗariƙul jam'i har yadda ke gwada cewa ana iya haɗe su tsakanin hadisan da suka ce ba a yabi mutum gaba gare da waɗanda suka ce ana yabon shi ana son a game su a yi musu mahita su waɗannan hadisan domin malamai hadis suka ce aljamu bayan aula min tarjihi imanin dalilai ne aula min ihmali ahadihima da imanin dalilai ne aula min tashi a hadisi ma kenan aiki da hadisai guda biyu ya yi jiwa da gudansu saboda harsarar suka ce ba a yaban mutum gaba gare don sun ka ce ya halatta a yi mutum gaba gare shi ana so a haɗe su wuri guda to shi na yake wa tsariƙul jam'i bayan ahadis an yi ƙal hanyar za a bi a haɗe hadisan suka ce ba a yaban mutum gaba gare suka ce ana yi shine in kan mamduhu inda hu kamalu imanin wa yaqin in ya zan wanda za a yaba ya da kammalallen imani da ya ƙi da al'amarin Allah wa riyadu nafsin kuma yana da nasha'i na rayuwa wa ma'rifatu tamma bi haythu la yaftinu sannan yana da masaniya cikakka game da harkar ubangiji wai bai fitinuwa wala ya gasar da kuma bai rutsuwa da wannan yabar da za a wasa ba bai rutsu ba sannan wala tal'au bihi rayuwa sai ba ta wasa da shi marji fa laysa bi haramun wala makruh ba haramun bane kuma ba makruh dan kai rishi gaba gare shi duk abin da an kai shi ya san da abin da aka yi saboda ka bai yadda rudu ya dauke shi in za ka dauke shi dan an yabe shi to in haka yake babu laifi a yabe shi gaba gare shi shi na sa sawa in khifa alaihi shay'un min hadhihi al-umur idan aka ji tsoron wani abu daga cikin al'amura ana iya bin shi ya ƙara ya ƙara jan tsara ya ƙara ƙaba ya ƙara boka tari cewa lallai ɗaya eh, lallai ke mai yanzu a mutane sun san darajar da to in ana jin tsoron wa'annan malam ce koyi hamadu hufi wa jiji karaha sharida an karahanta yabo ne gaba gare shi karanci mai tsanani malam ce wa ala hada tafsir akan wannan bayanin hukunce ku da ya fuskanta hilla tunazul ahadith mukhtalifa fi zalika anan ne ake saukar da sai daban-daban game da wannan malaki wa mimma za'a bil ibahati na daga cikin abin da ya zo ga halaccin a yi mutum gaba gare a yi mutum gaba gare daga cikin hadisan da suke gwada halaccin haka Ya yace qauluhu sallallahu alaihi wa sallam faɗan manzo Allah ga sayyidina Abubakar yace arju an takuna minhum ina fata ka kasance cikin su ya kai Abubakar ay min alladhina yud'auna min jami'i abwab al-jannati li dukhuliha wa'anda za a kira daga kofar da gabaki daya kofa takwas ko wace kofa ta yanke ka tona ka shiga manzon Allah ya ce sallallahu alaihi kuma ina fata Abubakar kana cikin wa'anda za a kira cikin kofar da gabaki takwas ko wata sai a kira ka so ka shiga kaga wannan yabo ne ga sai na baka tsaye mun yi karatu baya annabi wasu ran ya ce waje gai da marar lafiya yau sai na baka yace gani wace da miskini sai na baka yace gani ya lissa ayyuka masu yawa duk sai na baka sai ya ɗaga ce gashi wata na na'iza ta yau ga wani musulmi ya ce gani ya maza Allah ya lissa ayyuka duk wanda kisa sai raba kai ce na ga na yi su yau din ka sai mazan Allah ya ce akwai mutanen da ba ta shi kiyama za a kira su kofar aljanna guda bakwai wace an kira ka zonan ka shiga zonan ka shiga zonan ka shiga saboda kayan aikin da ya kamata a kira ka wannan ƙofar. sai sai na baka ce ya rasu yana koyi yiwa a kira mutum ƙofa takwas manzon Allah ya ce wa arzu an takuna bin ina fata kana cikin waɗanda za a haka za a kere da kowa da takwas ko wace ce ka zo ku shiga to sai da suka ce wanga gaya gona ya bar sai na maka za a kai gaba gare shi gabatin da bai karya suka ce ya suke na a yi mutum gaba gare amma in ana ganin bai da izza bai jin kai ne wani abu jama'a ina fatan mun gane magana yace wa fil hadith al-akhar cikin wani hadisi kuma lasta minhum manzo Allah ya ce sayyidina Abubakar baka cikin su ai lasta min alladhina yusbiluna uzurahum khuyala baka cikin masu jama daurin su saboda girman su da manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka jama dauri ne kasa saboda girman ka bai shiga aljanna ta tsiya Allah zai mai kallon rahama to shi na sai sai na uka ya rasulullah ko gehen gehen madauri na yana jan kasa zan yi na dan gehen da leza tana jan kasa ya rasulullah sai annabi ce ai lasta minhum baka cikin su kai sayyidina abubakar wa'anda ka jan madaurin su kasa baka cikin su sai aka ce ai wannan yabo ne ko shi ma bai cikin sau sayyidina abubakar ga an yabe shi ne wurare guda biyu da sauran wurare da aka yabe su sannan bayan haka nan wa qala sasma li umar manzo Allah ya ce sayyidina umar radiyallahu anhu ma araka shaytanu ma ra'aka shaytanu salikan fajjan illa salaka fajjan ghayra fajjika manzo Allah ya ce masa yin na Umar shedan bai taba ganin ka kama wata hanya kana tsaya da kai da gaita ba fa sai ya sake ya kama wata jama'a wannan yabo ne ko ba yabo bane manzo Allah ya ban sayyidina Umar yana gwada matsayi ne sai ai kai Umar shedan bai taba ganin ka kama wata hanya kana tsaya akan ta ba sai ya sake ya kama wata shedan bai iya gaba da gaba da kai ya kai Umar sai ka ce wannan yabo ne manzo Allah ya masa wal ahadith bil ibahati kaseera sun san suke magana akan halaccin yabon mutum gaba gare suna da yawa wa qad zakartu jumlatan min atrafiha fi kitab al azkar imam an-nawawi yace na ambaci wani bangare wasu jumla daga cikin bangaren su cikin lissafin azkar na imam an-nawawi ya ambata su a can daga cikin akwai hadisin sayyidina usman da ya siyar da jesul usra za a je yakin usra yakin tabuka sayyidina usman ya ce da dukiya ta yi yaƙin nan sosai kusan a sai ya ɗauke nauyin yaƙin duka sai manzon Allah ya ce la barra usman ba a yau duk abin sayyidina usman ya yi ba a kuma rubuta rubi daga yau lissafin rubi a riga a rubuta to saboda ka gama shi ma ya gode saboda ka akwai daban-daban ga eh, abin nan ashirin bashin na bidan mutum goma da an ba aljanna saman mun maza Allah ya hau yace Abubakar sajjanna Umar sajjanna Usman sajjanna Ali sajjanna Abdurrahman sajjanna Sa'id sajjanna Sa'id sajjanna sai da maza Allah ya sa su goma sai do suna nan da cikin masallaci kaga dai yaban su da an da wannan suka ce in dai an amince mutum bai ruduwa bai ganin cewa eh lalle ka ashe yanzu wani abu nake to ya halatta a yabe shi gaba gare shi kuma ina fatan muku shi magana mata ya su yi mazajen su yabe shi ta yi mijinta kan ba ma shi in bai kawo matsala ba kuma gaskiya ba girma ma shi sosai ta waɗansu karawai masu kyau game da shi ko da gaba gare shi na saboda ta kara mai girma amma in wannan bai kara mai dagawa da kuma izza game da saboda haka ya halatta a yi mutum gaba gare amma ya amince matsala

za ka ga an ce mulkinka ya yi kama da mulki umar biyu abu azumi sai ka yi ana mutum a ce wanga mulki na ka babu kamata kai in mai sarauta na in ko malamin sai a ce hada kaza gidanka ta yi hannu <laughs> haka suka cewa hada kaza gidanka ta yi hannu sai a yi ta yaban mutum a ta yaban mutum saboda haka za ka ga su ma suna yi mutum su su nan sana'a su ta don a ba ku wani abu to wannan sai ya sa wani ya ɗauka ya ba su a wani kuma sai ya hana musu saboda saboda za su yi mutum fiye da an to ana yawan manzan Allah gaba gare ana ya sayi da na wabna sayi da na ya kai shugaban ɗan shugaban sai ce a'a tsaya tsaya da bakin nan la ta tsoro ni kama na fara da maryam kada ku wuce wuri wurin yabona kada ku ƙetare iyaka wajen yabona kamar yadda aka wuce wuri wurin yabon isa da maryam don sun ce dan allah ne kaga sun wuce wuri wurin yabon shi yace innama ana abdun faƙoli qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce ku ce innama ana abdun abin sanin kawai ni bawa ne faƙoli qulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawa allah manzon allah manzon Allah sai ya musu bayanin ga wanda yake mai ya ce alkarim ibn al-karim ibn al-karim mai daraja dan mai daraja dan mai daraja cewa dawa annabi yusuf innahu karimun wa abuhu karimun wa jadduhu karimun wa jaddu abihi karimun shi sai shi sai na yusuf alaihi salatu wassalam shi mutum mai daraja saboda annabin Allah sannan ubanai mahaifi ne annabi yaqub shi ma karimin manzon Allah ne annabin Allah ne sannan wajadduhu kakanai annabi yaqub ko eh, annabi annabi ishaq shi ma manzon Allah ne sannan ga kakai na uku annabi ibrahim shi ma manzon Allah ne shi yasa aka ce al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim saboda ka sai ce musu ku bar yabo na haku wuce wuri wani yabo na kawai ku ce abdullahi wa rasuluhu da shi kenan jama'a ina fata mun gane magana saboda ka ban mutum gaba gare in bai kawo matsala babu laifi amma in yana kawo za a bari kawai zama ina fatan mun gane magana Allah ya ba mu ikon ganewa yace babu karahatul khuruj min baladin waqa fihi al-bala'u babin da ke magana akan karancin fita daga gari wanda alloba ta fada gare nan shararan minhu amma don gudu daga wannan alloba babu abin da yake sheka sai don gudu daga wannan alloba kenan in ba don gudu daga wannan matsala ba in ka ta ba matsala ba ne wa kudumi a alaihi da kuma karatun mutum ya shiga garin nan saboda an ce in mutum ya mutu yi shahada cewa in ka mutu ka yi shahada sai ka ce wallahi bari in kama jikina shiga garin nan saboda in mutu na yi shahada ko ba ka shiga don wanda to amma don a kawo agaji ba mutane suna ta mutuwa zawo da amai daya kai ana mutuwa shi kenan ba kawo agaji eh in ba dai an cika a cika kenan su masu kawo agaji ba kasu shiga su ba a'a su abin da ya kawo su su kawo agaji na sun kasa saboda ka yaran su shiga jama'a ina fata sun gane magana ya dama abinda an manuwa shi wanda ka son ya shigo yana son ya shigo don ya yi shahadar da an ka ce ana yi abba'ur shahadar da kullum musulmi allah ba shahadar ga dukkan musulmi su sai ya ka shahadar da ya yi ta to shi na alba'a a son ya shigo amma in ka shigo na saboda wata lalura wadda a babba abin da ya kawo ka daban shi da ka shigo kawo agaji ko kuma wasu suna kawo ka manya to babu laifi ka shigo da ba yana fata ko bai magana sannan shi ko wanda ka sanya hita yana sanya hita ne saboda bi saboda kai ya mutu yan uwa musulmi abin da ya kamata a sani ita mutuwa duk inda aka rubuta mutum sai ya yi ta sannan in lokacin mutum ya yi wallahi babu ya za a yi a ƙara mai kula ka Allah shi yasa shehin malami profesa masur ya kawo wani labari ne ban mamaki wanda ya dogo daga cikin littafin albidaya wani nihaya libin kafir na malami lakawari wani bawan allah ne ya yi dogo ma ha an kai mai wanka bai tashi ba an ka sa mai lakawari bai tashi ba an kai mai sallah bai tashi ba har an ka ɗauka an ka tashi shi ba bai tashi ba an ha gina rami har an ka sa shi bai tashi ba wallahi mallan an ka sa itace da sauransu an ka dage shi ciki wallahi bai tashi ba sai can cikin daga sai ya tashi ko da ta sai ji ƙarƙashin kwaruga yanzu ga ya motsa rai ne ya dawo ga ta ƙarƙashin kwaruga bai samar za a yi eh ko ya watsi dare yayi me yayi roƙo Allah yayi ko ya yaya an kai kawai sai ga barawon lakawun ya da dare Barawu na abin da ya kawo sata lakawun sai ce a ah, kai ga sabon tsabarin jama'a da sabon tsabarin ya insha Allah tsila yau an haka wasu wallahi ma na sai ɗaya tuni ya kama jiki ya ƙasa

sauke kama haya sai gida ko da ce gida da dare sai kwamfasa sai an ka ce wani na sai ce mai gidan gana sai an ka ce a da gidan kan wanda ya mutu a riga an kai shi gida ne ka ce kawai gidan gaisuwa wala ni na to cikin wani bayan sun ka buɗe ko sun ka buɗe sun haka cikin lakawari ne ya shiga gida zamna an ka baya abinci ci da sai fara ba su labari shi ya kace shi Allah labarin malam mai lakawari ga sai ya dawo Allah bai kashe shi ba dai yanzu kaga da ya ƙara kwana wurin nan to Allah dai sama da za a yi eh sai turo ɓarawa lakawari sai barawa ya to ya buɗe shi eh kai kada Allah ya tuko ke faɗa ba lokaci ne ba in lokaci mutum bai ba wallahi duk wani abu da haka wallahi bai tafiya lokaci na arbe bai zama ina mai ce gida shi yasa aka magana ita alloba da dama da ka ganin ta wato biyu da ka ga an yi ta wallahi sai lokacin mutum ya yi wani ya tafi wani kuma ba a ganin bari isra'ila Allah ya ba labari suna da yawa gudan gari na an ce sun kai mutum dubu saba'in sai alloba ta shiga garin su sai ya zan in ta daya ka mutane mutuwa ɗaya suka yi da tijawa da yara da mata da sauransu suka ce in muka tsaya garin da muna ƙarewa ya kamata mu kwashe kayan mu gaba ɗaya war gari a kwashe kayan sai suka yi kusan barin gari faƙalar lahumullahu mutu sun ma'ahiyahu Allah ya ce ku mutu gaba ɗaya sun ka mutu duka malamai suka ce suka yi kwana takwas kwance mace wurin nan an ce annabin sai roƙa musu Allah ya raya su ya fi su ga kwanci sun mutu gaba ɗaya ya ce ya Allah na ganin Allah ka raya musu sun ma a hayahu sannan Allah ya raya su sun ka tashi an yi musu haka za a gwada musu cewa gudu ga allowa bai sa musu bai bi maganin mutuwa sai sun hako ba su dole da sun kwashe kayan su gaba ɗaya da awakin su da komai sun kwashe su sun bar gari saboda alloba ta hau garin nan sai Allah ya so ku ce so ku mutu an ha kashi su bayan kwa takwas su kan su tabbatar da sun mutu sannan daga baya kuma Allah ya fashe ku tashi don su hako ba gida kuma mai da kayan a ranar jiran ko Allah a imana to shi yasa alloba in ta abu gari sai a tsaye wa Allah korona ta taho kun gane ita da kun san dawulwa gare ta ta to da abubuwa da yawa kuma munin ba mu saba da ita ba ba mu saba da irin corona ba ko ba gaskiya ba sai ya kuma da abubuwa daban-daban kuma ta iske mutane cikin yanayi sai ta karfa su kaga shi yasa kana ganin malamai suna kasu kashi biyu wasu sun ka ce corona ta daga cikin allobar da wanga hukunci ka ɗabbaƙuwa a kanta wanda a cikin ƙasa bai fita wanda a waje bai shigowa sai dukkan kamar sun sa sun sa iyakoki ba a shiga ba jiragen sama ba su tashi motoci ma sai a yi kama ana yi ga su nan dai aka sa dokoki har masallatai aka rufe wasu wurare saboda wani samun wani haka sun ka ɗauke ta wasu kuma suka ce wasu gaba irin allobar da aka wa haka alloba zai ta yi tsamari ba a rihin masallatai don can na aka koma a roƙe Allah sai ku malaman musulmi da suna kasu kashi uku akwai masu cewa wallahi ya halatta a rihin masallaci har juma'a ba a yi wasu ka ce wallahi bai halatta a rihin masallaci duk wanda ya rihin masallaci sai ya amsa mai gaba Allah ya tashi kiyawa sai wasu ka shirin su ko sai kuri ba ka kashi uku haka haka malamu mu suke in ka buga wani malami sai ka ji ce kayawa ne har yau ka taɓa ganin an aure masallaci to yana kuma a roƙi Allah ba masallaci ba wasu ce a'a ta wallahi kowa ya kuma gidan yin zamna stay at home ko ko haka so da ka zamna gida zama gida to almuhim ya wa musulmi alloba ne wadda aka cewa alloba ce wadda ga ta sauka da al'umma to tana sa duk wanda a ciki bai ta wanda a da bai shigowa shi na Allah ta'ala ya ce aina ma ta kuno kuma mautu walau kuntum fi burujin mushayyata duk inda kun kasance a duniya mutuwa za ta riske ku ko da kun kasance a cikin ginoyi maɗaukaka ko kuna cikin ginoyi maɗaukaka mutuwa za ta ɗauke ku da muna ganin shugaban ƙasa yana cikin bila ga security waɗanda aka gari da bindigogi da yukaƙe da burkunkumai tare da su duka a masu da mutane ta shigo ta ɗauke su ta ɗauki shugaban kasa kuma ta tafi ta fi da shi eh walau kuntum fi buruji mushayyida sai ga mutum na sama cikin jirgin sama ba dama ajali ne sun yi sai a sai a ɗauke shi to shi ne Allah ka magana aina ma ta kunu yudrikum al-maut duk inda kuka san cikin mutuwa sai ta iko ta da ta cikin ta ɗauke su kuna kuna cikin ginoni madaukaka in ji Allah wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala tulqu bi aydikum ila haluka kada ku je ku kawo nan ku zuwa ga halaka aydikum ana magana kawo nan ina aka ce wannan alluba ce kaga an ce wane ya mutu wane ya mutu wani ya mutu kaka kai zama ina fatan mun gane magana kama a ce ma ga mace duk wanda ya aure ta mutuwa ya kai na daya ya aure ta ya mutu na biyu ya aure ta ya mutu na uku ya aure ya mutu wala ya ka kaka dai haka aura kale ta Zama ina fata mun gane magana haka ce a ali wallahi lan yusibana illa ma kataba Allah wata ai wallahi ni kai kai imani gare a aka kai ga gida duk wanda ya sauka gidan ne zama cikin gidan na akwai matsala kakka shiga hanyar ga akwai matsala ta wambi ko kamo ta hanya dama musulunci shi yasa ya cewa ku zuwa hidraku ku riƙe saunar ku duk abin da ce akwai matsala Hamza ya suka buɗe bakin suka waɗi kauce ba a wannan wannan shi azama lahiya kuma shi ya imani jama'a ina fatan mun mun fahimci wannan ba wai aqida fahimta ba kai da kaga abubuwa masu haɗari ba da haka. kai ce wallahi ni na yarda da Allah duk abin da ga Allah yayi shi a daidai a'a ga matsala haka fada wata kauce ka wata hanya kuma ina fata mun gane magana shi a daidai shi gonar gawa wallahi duk wanda ya nome ta bai kwashi wallahi ya sai a haukata mutum a gigita shi a bahi tsoro batta sai kamu wata shi ke nan haka na aka so shi ya mana wala tulku bi aidikum ta tahaluka kada ka jiwa kawo nan ku zuwa ga halaka wannan shi ya magana gaskiya to Allah ka ba ku ikon gane yace wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga dan Abbas Allah ya kara musu yadda anna Umar ibn Khattab radiyallahu anhu kharaja ila Sham sayyidina Umar ya hita zuwa kasar Sham kasar Syria hatta idza kana bi sarga sai da kai wani da aka sarga laqiyahu Umar wal ajnad sai ga shugabannin rundunonin yaki sun gaba da shi daga cikin su akwai Abu Ubaida ibn al-Jarrah wa ashabuhu shi Abu Ubaida cikon Goman da aka ba a janna komodolin da a tare shi komodolin yaki fa akhbaru suka ba shi labari annal waba qad waqa bi sham garin da sayyid na umar yannu fa zaina alluba ta fada garin ana san mutuwa da yake mutum su yake suka ba sayyid na sayyid na umar labari lalle garin na sham akwai alluba ta ta auku gare qala ibn abbas abdullah ibn abbas fa qala li umar sai sayyid na umar yace mini udu'u li al-muhajirin al-awwalin kirawun muhajirai na farko da tijawan na muhajirai ka kira nasu ina da mitin da su fa da autuhum sai kira su nace sai na wannan na kiran fafa shara mu sai ni shawara su ni a shawara ku garin garza muna hawa an ce alluba ta fada ku da addar tijawa kun zama da manzon Allah kun san hadisai ne shi ni a shawara wa akhbarahum anna al-waba'a qad waqa'a bi-sham ya ba su labari al-waba ta wada ka sham inda zamana inda ya ashawara fa ikhtalafu suka saba fa qala ba'dhum sai wasu ce kharajta li amrin yanzu kai sayyidina umar ka hito saboda wani al'amari tun gida kayi addu'o'i ka da bi ko Allah in abin da ya sheka al'amarin addini ya sheka ma kuma har a gari wani abu ya mai sheka saboda haka wala nara an narji'a anhu mun ba magana a koma kawai dai mutum wal qala ba'dhum sai ba sai suka ce a'a ma aka baqiyatun nas tare da kai akwai sauran mutane wa ashabu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tare kai kuma akwai sabon manzo Allah tare da kai wala nara an an qudimahum ala hada alwafa ban ganin a jagorance su a kada su cikin gaba bala'i saboda ka ni muna ganin a koma kaga jama'a kashi nawa haka suke nan su suna ganin a tayi kawai a yi kundin bala a ce duk abin da kawara shi faru su kuwa suna ganin a'a kawai wallahi kamata ya koma saboda akwai manyan mutane akwai sabon manzo Allah ta shi ya kuma da su gida lahiya ya yi alheri fa qala sai ce ku iftafi anni ku tashi na sallame ku sun maƙala sannan ya ce udu uli a sa to kira mutanen madina su ku kira mutanen madina fa da sai da kira su ce ku zo umar sai na wannan na buɗa ku bayan sun tuwo fasta sharon sai ne shawarar haka aka shugabanci yin al'amari ya tone sarƙaƙiya kiran kiran yan kwamiti ya kai a zamna in aka to aka zamna za a samu mahita cikin al'amari na insha Allah sai da umar sai sa kiran mutanen madina fasta sharon ya nemi shawararsu su fasala ku sabilin muhajirin su masu suka shiga hanyar muhajirai su masu suka saba واختلفوا كاختلافهم suka saba kamar zuwa inda suka saba wasu ce a tai wasu ce a a koma har yanzu dai sai na obi sabbi gamsu ba qala sai ce irtafi wa anni ku tashi ku tashi ku tashi na sallame ku sun maƙara san da ce udu'uli man kana hahuna min mashiyakati quraish min muhajiratul fathi abin da ka so yanzu ka ka kira min duk waɗanda annan daga cikin dattijawan qurayshawa waɗanda suke hijira ta fatahu makka da aka yi su suka yi hijira ba su cikin masu hijira zuwa madina kira musu fada autu sai na kira su falam talis alaihi minhum rajulani babu wani mutum guda wanda ya saba kowa sai da ya taho da ya taho faƙalu suka ce nara an tarji abin nasi mu baki guda muna ganin kuma da mutane suka da su cikin garin nan wala tuqdimahum ala hadal ba. kada ka gabatar da su ga wannan bala'i ga wannan allo alloba kuma da su gida kawai su baki guda sun kai fanada umar radiyallahu anhu fil sai na umar ya kira a cikin mutane ya yefuwa yace inni musbihun ala zaharin fa asbihu alayya zan waye gari saman dabbata ta ko waye gari akan akan dabbar fa qala abu ubaida sai abu ubaida bil jarrah yake radiyallahu anhu atiraran min llahi yanzu sayyidina umar za zahabu bude kaddara Allah kana guji mata halal faƙala umar radiyallahu sai sai na umar radiyallahu alaihi cewa lau kana gairu ka ƙala ha ya aba ubaida wa gama da inda wani kana ya faɗi ya kai uwar ba za shi kai ba da wani ne ya faɗi magana wadda ba kai ba wannan magana wa umar ya karahu khilafahu sai na umar yana kyamar sa'a magana abu ubaida saboda cikin su goma da an ka ba a umar ce firru min qadrillahi ila qadrillahi za mu gudu daga wata kaddara ta Allah zuwa wata kaddara ta Allah ita da yawan gaskan ba mu zuwa saboda ka za mu koma za mu baro kaddara Allah mu gudu gare ta mu kuma ga wata duk inda muka cikin kaddara Allah muke ka ji magana manya yace a ra'aita law kana laka ibilun ka ba labari da ya kasance kana da raƙumma fa habitat wadiyan sai suka sauka wani rahi lahu udwatani wannan rahi yana da rahi yana da wato bangare guda biyu shi qudwatan janibani ihdahuma khasba dayan su yana da wato ciyawa yana da haki wanda kore danye akwai makiyaya mai kyau wal ukhra jadaba shi kuma bangare na biyu wato duk babu hakin komi haƙura zalla yace alaysa in ra'aita al-khasba ra'aita fi qadri bi qadrillah ashe idan kai kiyo inda akwai haki mai lahiya mai kyau ashe ba kai kiyo cikin qadara Allah ba kala sai yace ce faja abrahman ya dai gano bayanin da aka yi kenan lokacin da mutum ya sauka makiyaye iske wannan akwai haki nan kuma ka kona zai yi kiwo inda akwai haki lahiyayya sai kiwo ya kiwo rakuma ne kenan can da ya zan akwai matsala sai a baro shi a koma nan inda babu matsala jama'a ina fata mun gane magana faja abdurrahman ibn auf kawai sai ga abdurrahman Ibn auf ya zo wa kana mutagayyiban fi ba'd hayati ya kasance ya fa kubenan yana wajen wasu bukatu suna shi shi na abdurrahman yana wurin wasu bukata shi sai ya zo fa qala sai ce inna indi min hala ilman lalle a wurina ina da wani ilimi game da wannan matsala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laji manzon Allah yana cewa idza sami'tum bihi bi ardin idan kuka ji labarin wato bala'i ko alluba ga wata ƙasa fala taqadamu alai kada ku gabata kan wannan gari wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha idan ku wannan alluba ta wada wani gari kuna cikin garin nan fala takhruju kada ku hita firaran minhu saboda gudu daga wannan allubar hamidallah ta'ala umar sai umar ce alhamdulillah daɗa yanzu saɓan ya yanki fa hamidallah ta'ala umaru radiyallahu anhu sarafa sai na wani ce alhamdulillah sai juya ta fito mace kenan yanzu duk saɓanin da an kai ta yi babu wanda ya kawo hadisi amma yanzu ga abdurrahman bin auf ya kawo hadisi guda kowa hankalin ya kwanta shi yasa ka ce da ukulla kauli inda kauli muhammadin ka bar magana kowa in dai ga magana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tsaya to magana kowa ba ta zama ina fata mun gane magana ke na wanga hadisi da aka kawo mai tsawo hadisi na wanda ke karantar da mu cewa in ka fahimci ga matsala da abu ko ba allo ba ta hakke da yadda ka ce wurin nan inda aka ce akwai matsala ana babu tun tsoro ana menene ka ce a'a ni wallahi sai na tafi ba a yi haka don idan haka nan kamar kayi izgili sannan ita alloba in aka ba da labarinta alloba ta ɓarai ba wanda za a rikita mutane ga abin da babu ta ba ko ba gaskiya ba alloba ta ɓarai wadda an ka sani really ga ana ganin mutane suna mutuwa to manzo Allah ya ka a shiga kar ka shiga don ka samu shahada da an ka ce za a yi kuma kakkai ta saboda gudu don yana yawa iskan ka ɗauko shi tare da kai ka je ka samu wasu mutane sannan kada ka shigo ka mutu jama'a ina fatan mun gane magana ke da duka abin da aka san mana bayani anan yawa musulmi shine bayanin alloba wanda a ta kwarai in ta faru gari to wanda a ciki bai fita wanda a waje kada ya shigo Allah ya ba ku ikon gane ce wa an usama ibn zaid radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karɓo daga Usama ibn Zaid Allah ya ƙara masa yadda ya ce daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce idza sami'tum ba'una bi ardin idan kuka ji labarin alluba ga wani gari fala tadkhulu wa kar ku shige garin kar ku shige shi wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha idan ku ta'a garin alhali kuna ciki fala ta takhruju min hakara ku hita mutafaqun alai shi yasa kana ganin lokacin ɗalibai da karatu kasashen waje sai ga ɗauko su da aka ana dawo da su gida wasu kuma sai a killace su a kai su ne a aje su suna cikin wani matsi sai daga baya da an gano cewa dai abun dai sai aka dana kwarsu ana kawo su gida sai da aka daɗe mutane suna hirgice ba ka taɓa ganin mutum guda na ƙwarai wanda an shiga ta kawo shi in dai a nan na gare amma saboda rikici da abubuwa na ban tsoro hankalinmu ya tashi dole kuwa kuma gida ya zamna har da karatun da aka yi na azumi bara mun mun samu sa'a dan nan wajen mu amma su wasu yawa rugewa an kai gaba ɗaya masallatai jima ma an karu an ka tsawari mutane an ka ta bala'i har da bige-bige da kashe-kashe in ka ce na nijar gwamnati ta ba da dama a rufe masallatai jima'a kawai faɗa ma duniya wala ta ƙaunar duniyar ta ta tashi a sababi da an tsaro duk masallatai ya faɗa ma sai a tura 'yan sanda da sauransu a ce a faci a ce a rufe masallaci ba a sallah sai hankalin su ya tashi Allah ka babu iko gane yan wa musulmi kun ga wannan babin da ya karanta suwa da ya riga abinda abba yari da ya riga ya yace babu taglil fi tahrim sihiri babin kausata magana cikin haramcin sihiri domin ko cikin abubuwan da aka ba'ira abubuwan da aka haram wasu manya na to daga cikin wayar da an manya manya akwai sihiri shi sihiri shirka da Allah ne kafirci ne shi sihiri yawa musulmi sadabaru da rufa'idu da abin da aka ce ma abin nan da abin nan da gai da ido da sauran abubuwan da ake yi wakacin sihiri mutum ya zawo kunnuwar lumsu ya murza su kuma kuɗi sihiri kenan mutum ya so kwalli da reza ya shayin kwalli da reza ka san kawo da ido na ko ko baka sani ba to wanda shi aka cin sihiri sai saharu a ayunan nasi wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim ce saharu a ayunan sun sihirta idanun mutane wastarhabuhum sun ba mutane tsoro wa obi sihirin sihrin azim su zo da sihiri wanda abubuwa yan wa musulmi abinda aka tana sihiri wato shine kawo da ido a yi wani abin da za a kawo ma da ido ga saɓanin abin da wato ka sani kenan an sihiri ta mutum kenan kuma shi sihiri na tasiri amma da izinin Allah kuma sihiri daban-daban na akwai ta tafrik akwai sihiri da za a raba ka da masoyinka a raba miji da mata irin wanda mata ka zuwa wajen boka ya yi musu sun aka yi a raba ta da mijinta to irin wannan sun shi ma bala'i akwai sai da za a zo mace wari shi abinda kawai na kasan ai mata ai zo mata wari duk inda miji ya kusance ta sai daga jin warin ko yi suna yi haka sai su abin zaki fite ki haya a kaza cikin ɗakin ta ba ta ya ta ta zuwa zuwa unguwa ki mata hayaki cikin ɗaki ta shiga ɗakin na ta shaƙi hayaƙin na shi kenan ta kama wari kenan yadda kasan jaba mata suna irin wannan wannan sihiri ke to saboda ka shi sihiri akwai sihir al'atufu kuma wanda za a sa ma son abu ko ba ka so ne irin wasu mata suna irin wannan a samu mata maganin mijinta babu girma babu arziki bai ganin kowa in ba ita ba duniya ita wancan son kallonta bai shi ya zama sirrul afti shi wancan tafriko wannan atufu. a sa ka son abin ko ba ka so ne sai ga mutum na gallazawa kuma amma baka iya rabuwa da shi to shi aka ce ma sihirul afi sannan akwai sihirul mahabba akwai in ka samu asarul batar zai ka samu nau'in sihiri daban-daban saboda ka uwa mutum sihiri kafirci ne amma mutum ya yadda sihiri na tasiri amma da izinin Allah A yi ma manzon Allah sihiri ya kama sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ayyana sihiri ya kama shi domin wata rana manzon Allah ta sun ya gaya mana da Aisha cewa yana fama da matsala bai da lafiya kwana arba'in manzon Allah ya kasa ya kasa kusanta iyali shi domin abin da aka so a yi sihiri na aka so a yi a kashe shi sai sihiri ya kuma rabdu ya aka ce rabdu ana nihin a hana mutum zuwa ga iyali ne manzon Allah sallallahu alaihi wata rana kahin ya kwanta yayi addu'a yayi addu'a yayi addu'a sai ya kwanta yana cikin kwana sai ga mala'iku guda biyu mala'ika guda ya tsaya wajen kawahu guda ya tsaya wajen kanshi sai na wajen kawahu na tambaya na wajen kanshi ma wajen orajul wani ne yarshin lahiyar wannan mutum sai ce maɗabu a yi mai ɗibbu mana a yi mai sihiri ce to wani mai sihiri ya ce labib ibn al'afam al-yahudi wani kafiri bai yahudi aka cima labib ya yi mai sihiri to ina kai sai ya aji sai aka cima cikin wata rijiya sai ya kai ya binne bi'ir zarwan mazu ana cikin mawarki na jin abin da suka wadi shi kenan ko sa ya ta waye sai manzo Allah ya tura sayyidina Ali da wani sahabi aka je aka shiga rijiyar nan an sa sihirin karkashin rijiya kuma an sa dutse an danne da aka je aka tone aka ɗauke dutsen nan sai da rijiyar ta kuma da kasan lalle sai jajawo sai da wanzan Allah ya samu lafiya sallallahu alaihi wasallam to saboda haka akwai sihiya ta fi ga izinin Allah amma wasu suna ganin cewa manzon Allah ya kai a da sihiri jama'a ga hadisi cikin Bukhari ya tabbatar da amma manzon Allah sihiri rashin yadda sihiri bai tasiri ba wannan gaskiya akwai matsala cikin aqida mutum ka yadda sihiri ya tasiri amma sai da izinin Allah sai Allah ya yarda saboda wa mahum bi darrin bihi min ahadin illa bi iznillah ba su iya cuta ma kowa da sai da izinin Allah ko an so a cuta maka bai ba sai da izinin Allah kuma daga cikin abin da kawo kariya ga sihiri shine wato yawan azkar azkar sabahi wal masa kada kai gaugawa da sai kai azkar da yamma kai azkar duk masu biyar ka da jifa jihir jihir irin nasu na sihiri ba su kama ka da yarda Allah inda kana azkar to Allah ka ba mu ikon ganewa قال الله تعالى الله madaukakin sarki yace wa ma kafara Sulaiman annabi Sulaiman bai kafirci ba mana bai sihiri ba nan sai Qur'ani ya amma sihiri kafirci sai tsaye wa ma kafara Suleiman ai wa ma sahara Suleiman annabi Suleiman bai sihiri ba kiran sihiri kafirci ne walakin na shayaɗi na kafaru sai shi in su suka yi kafirci yu allimuna nasu sai suna kan zama mutane sihiri ga wannan aya ta kurkar ta zama cewa sihiri kafirci ne domin abin da aka faɗa game da annabi Suleiman an ce ya mulki mutane da zobe zobe na sihiri shi na aggare shi wanda in ya safi ya mulki kowa hada aljanu da mutane sai ana kawo su kisoshi wanda yake ma an zara lahu biha min sultan wai wata rana annabi suleiman zai shiga ban daki sai ba wata kuyanga ta aje mai wannan zoben da ya mulki mutane shi ya ce kahin ya hito kawai sai ga wani jinnu ya rike ɗaya ya kuma sai annabi suleiman sai ce masa ba zobe na ta ɗauka ta miƙa bai kawai sai ga yana sa zurgin sai kuma annabi suleiman ya kawo mulki mutane shi ma wannan ta zo mu jita kun gane jama'a ko sai shi na Allah yawan mutum mukami mukami na mulkin duniya duka gaba ɗaya gabas da yamma mutanen aljannu sannan kuma daga baya ka ce da zo bai na aka mulkin su to shi adalin da yasa kana ganin sarakuna suna rike da irin wa'annan abubuwa in za ka mulki mutane sai ya zan kana da irin wa'annan abubuwa ka riƙe da hannunka dole akwai babba dole akwai wasu 'yan abubuwa mutum ya aje don saboda wasu masu jihe-jihe saboda shi yasa ga sihiri na tasiri amma da izinin Allah amma in mutum ya tsaya ga Allah za ka ga ko ayyo bai kama shi to Allah ka ba mu ikon gane yace an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam kala daga annabi sallallahu annabi ya ce tani sab al mubiqat ku nisanci bakwai masu halakarwa akwai abubuwa bakwai masu halakar da mutum su kai su baro ma'ana za su halakar da cikin wuta za su kai shi qalu sai suka ce ya rasulullahi wa ma hunna ya manzo Allah menene wa'annan uwa guda bakwai masu halakarwa qala sai annabi ya ce ashirku billahi shirka da Allah wasu da sihiri wa qatlun nafsin lati harrama Allah illa bil haqq da kashe rai wadda aka haramta Allah ya haramta akan shi da da gaskiya wa aklun riba da cin riba wa aklun mali da cin dukiyar marayi wa tawalli yawm az da kuma juya ranar hito na hito ranar hito ranar yaki tsakanin musulmi da kafin ya juya shi da gudu wa qadhful muhsanat al-mu'minat da kuma yin qadhfi ga mata katangaggu mu'minai rabkananu daga duk wasu maza'in in ba nasu ba kenan waɗanda abubuwa guda bakwai da annabi nisa fa suna halakar da mutum daga cikin akwai sihiri saboda ka sihiri na daga cikin abubuwan da ka halaka mutum ba a san mutum ya yi shi kuma ba a san mutum ya ce a yi mai idan mutum ya ce an kai ya kasarta sannan in shi ya yi kuma ya kasarta saboda mai sawa sihiri kafirci ne ba ina fatan fahimci wannan haka za a ga ɗaya yaro ya taho cikin gari da yuka yana yanka da ciki ne sai ya ɗauko icce sai ya fatti ya kata iccen da yuka saboda kahinta amma sai yana kwalle yana yana shahin kwalle da yuka da bikin kai irin wanka sai ya ce magani taimako ya kaba su da kaga ya kan suka ce kai amma wanda akwai akwai asiri yau sai ku ni na ba da asiri daga nan sai ya baka asiri kaga in gadi ba duk waɗanda mutane sun ɗauki hankalin mutane masiyarta na wallahi kuma kakka yadda a baka yukan nan ka yanka wallahi kakka ta ka amsa ko sai ya baka magani ce sha in ka sha sai ɗauka kuna mai kuma ya ɗauki wallahi kakka ɗauka ko ya baka ya baka maganin miciji ka ci sai ya ɗauko baƙin miciji ta akwati wallahi kakka amsa kakka saba jama'a ina fata mun gane magana saboda su masihirta na kai ana iya samun jarabawa saboda ka inda ga suna sihirin su kuma gini ka jaye musu kan ma ka tsaya kallon su ko ba gaskiya ba saboda sihiri bala'i ne wallahi suna wasa da suna aiki da jinnu ne suna an tare su koyo shi su ma aikana da wata rana ba ci sai ka ga yana wasa da mafi mafi yi sarfakai kai kuma wallahi shi ke shi a sanadiyar mutuwa ɗaya ko ba gaskiya ba kuma suna ɗauko sun mace zai ba mutane ba jin nuna sun yi sai su sun ɗauko su suna damu ne suna tulari cikin kasuwa to Allah ka bawo ikon gane wa yan wa musulmi an ce lokaci yayi kuma ina ganin ya kamata in dakata abin da na faɗa daidai da mu da ku baki ɗaya Allah ka mu da karantawa saurare inda kuma muka yi kuskure Allah ka yahe mana karanci iri da kuma karancin bincike muna fatan Allah wa daukakin sarki ya sa mu tare a cikin alkhairi baki ɗaya. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh